This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa yake tunkara ku yanzu da shirinsa akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma na iya jima gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bello Habib Galaranci ne tare da Grace Alheri Abdu muke fata kuna lafiya. Grace ya kana labaran suke ne. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi Allah wadai da harin gaba da gaba da aka kai wa waɗansu 'yan sanda a birnin New York da rana tsaka. Amurka ta tura waɗansu mutane hudu da ta tsare a gidan yarin soji da ke Guantanamo Bay a ƙasar Cuba zuwa ƙasar su Afghanistan. kana an kashe waɗansu jami'an 'yan sanda bakwai a wani lardi da ke arewacin afghanistan lokacin da mayaka suka kai masa hari to malam bello kanin labaran kenan to allah ya sauke grace an kama wata mota ita kuma makare da akwatunan zaɓe a jihar bauchi me yasa a tahiru jiga shugaban zaɓe na ƙasa ya fidda wannan kaya ya fara raba shi bai sanar da hukumar jami'an tsaro ba bai kuma sanarwa za mu sanar da kowane labarin an jima kaɗan sannan mai gwamnatin nijar take shirin yi ne da matasa a halin yanzu ko hito daga wata kasa ko daga wani gari ya zo ya iska garin maraɗi tsaf babu leda nan babu shara nan za mu taɓa nan labarin shi ma da an jima kaɗan da ma wasu labaran kuma grace dai na tafi da shirin bishara da yake yau eh, ranar lahadi ma bar fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu shugaban amurka barack obama ya yi allah wadai da harin gaba da gaba da aka kai waɗansu 'yan sandan birnin new york biyu da rana tsaka suna zaune a cikin motarsa ta aiki jiya asabar shugaba obama wanda yake hutu yanzu haka a hawaii ya ce waɗannan gwarzayen ba za su koma gida ga ƙaunatattunsu ba yau kuma babu dalilin haka jami'an 'yan sandan biyu wanjin liu da rafael ramos suna zaune ne a cikin motar su ta 'yan sanda a unguwar bedford Stevenson a Brooklyn lokacin da wani mutum ɗan shekaru 28 mai suna Ismail Brinsley ya je ya same su ya buɗe musu wuta. Daga nan ya ruga wata tashar jirgin ƙasa ya kashe kansa. Kwamishinan 'yan sanda da birnin New York William Bratton ya ce an yi wa mutanen kisan gilla ne. Ya ce Brinsley ya yi waɗansu kalaman ƙin jinin 'yan sanda masu gauni a hanyar sadarwar intanet. Babban alƙalin Amurka Eric Holder shi ma ya Allah wadai da wannan harin. Brinsley ya buga a dandalin sadarwarsa game da ɗaukar fansa bisa mutuwar Eric Gana wani bakin fata da baya ɗauke da makami da 'yan sanda fararen fata suka kashe a birnin New York. Brinsley wanda ya kashe 'yan sandan jiya Asabar dai bakin fata ne. Jami'an 'yan sandan biyu kuma ɗaya ɗan yankin Asiya ne ɗayan kuma jinsin Hispaniya. amurka ta tura waɗansu mutane hudu da ta tsare a gidan yarin sojin da ke guantanamo biya ƙasar cuba ƙasar su afghanistan jami'an amurka sun ce an jima ana da kammala bincike da nufin sakin su aka kuma tura su gida abin da ya nuna irin ƙarfin gwiwa da ake da shi ga gwamnatin sabon shugaban ƙasa afghanistan ashraf ghani ofishin jakadancin amurka a kabul ya ce yana da cikakken ƙarfin gwiwa kan gwamnatin afghanistan ta iya shawo kan duk wata barazana da waɗannan mutane ka iya yi da kuma yin tsayin daka wajen ganin an kula da su yadda ya kamata mai da mutanen da ake tsare da su shine na baya-bayan nan a jerin sakewa wato sakewa mutanen da ake tsare da su matsuguni da ya hada da mutane shida da aka tura uruguay cikin wannan watan inda za a tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira. adadin waɗanda ake tsare da su a gidan yari da ya kai 242 lokacin da shugaba barack obama ya hau karagar mulki a shekara ta 2009 ya ragu zuwa 132 a halin yanzu an kashe waɗansu jami'an 'yan sanda bakwai a wani lardi da ke arewacin afghanistan lokacin da mayaka suka kai hari a inda suke binciken ababen hawa jami'an 'yan sanda a lardin jaswin sun ce an kuma raunata waɗansu 'yan sanda biyar a harin da aka kai jiya da daddare ƙungiyar taliban tuni ta ɗauki alhakin kai wannan hari a wata daban kuma waɗansu farin kaya bakwai sun mutu lokacin da motar da suke ciki ta yi karo da bom da aka ɗana a gefen hanya a lardin kuna da ke gabashin ƙasar waɗanda suka rasu sun haɗa da waɗansu ƙananan yara biyu waɗansu mutane uku kuma suka ji raunuka To kuna shan labaran ne a sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu kada kuri'a a Tunisia suna zaben shugaban kasarsu na farko da babu tsangwama a wani zaben fidda gwani da ake gani a matsayin wata gagarumar ci gaba a yunkurin kasar na komawa ta farkin demokaradiyya. Kuri'ar da ake kaɗawa yau Lahadi dai ita ce mataki na ƙarshe a shirin kafa gwamnati tun bayan boren juya juyen halin da aka gudana a ƙasashen larabawa da dama da ya sanadiyar hambare gwamnatin shugaba Zine El Abedin Ben Ali a shekara ta 2011. Ƙasar Tunisia dai ita ce ta farko da ta hambare shugaban ƙasanta sakamakon wannan a sanadin wannan bore, abinda kuma ya ƙara wa sauran ƙasashe a yankin ƙarfin gwiwa. ana zagaye na biyu na zaben ne tsakanin Bedri Sa'id ɗan shekaru 88 kuma tsohon minista a gwamnatin da ta gabata da kuma ɗan rajin kare hakkin bil'adama kuma shugaban riƙon ƙwarya Masif Mazoki. Ana kyautar zaton Mr. shi ne zai lashe zaben bayan da ya samu kashi 39 bisa ɗari na kuri'un a zagayen farko na zaben da aka gudanar a watan jiya. Yayin da shi kuma Mr. Mazoki ya sami kashi 33 bisa ɗari. Amurka ta yi biris da tayin da Koriya ta Arewa ta yi mata na gudanar da binciken haɗin gwiwa a kutsen da aka yi wa kamfanin fina-finai na Sony ta kuma nemi taimakon ƙasar China wajen daƙile kutsen da Pyongyang ta yi. Jami'an Amurka sun ce a wata tattaunawa da aka yi da China ƙasashen biyu sun amince da cewa irin wannan kutsen ba ƙida ce ta ƙasar da ta waye ba. Wannan buƙatar da Amurka za ta gabatar za ta iya zama matsala kasancewa washington ta faɗa da daɗewa cewa sata bayanan ta hanyar intanet na wato tana da illa ga kasuwannin wato ƙasashen amurka labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To bari fara da wannan labarin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi fa ta tsare wata mota shaƙe da akwatunan zaɓe na hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC. Bari mu je wajen wakilin Abdulhab Muhammad. Hukumar 'yan sandan jihar Bauchi ta tsare wata mota mai ɗauke da akwatunan zaɓe na hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC kamar yadda bincike ya nuna motar na ɗauke da akwatunan zaɓen ne daga lagos da za ta kai su gombe shalkwatar hukumar inec a shirin arewa maso gabas jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda ya yi jawabi wa manema labarai kan wannan batu sunana dsp haruna muhammad kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar bauchi e, mun samu rahoto ne cewa wasu mutane suna yada jita-jita akan cewa wai an ga wani mota dauke da wasu kwalaye wanda suke makare da katin kada kuri'a wanda kuma suka aka kada wani jam'iyya ana tafiya da shi ana sa kai shi a yankin maiduguri da yankin damaturu to bisa ga wannan sai muka yunkura sai muka tsare wannan mota a gurin tsaida ababen hawa namu da ke nan darazo sai muka fitar da duk kayayyakin da ke cikin motan a idanuwan ku 'yan jarida da ɗaya bayan ɗaya aka ga cewa wannan ne akwatunan kada kuri'a ne mt wanda aka kawo su tun daga lagos za a kai su ofishin zaɓe na shiya da ke gombe so da aka caji aka ga wannan mt sai kuma ka karbi wannan webil din gashi nan a hannuna me yake bayani webil din ya nuna cewa wannan kayan kayan hukumar zaɓe ne wanda aka kawo su wanda za a kai su wannan gombe ana rarraba su za a kai su gombe wannan za a kai shi gombe kuma ya nuna a nan gurin kwali ne guda 314 empty na, na, na akwatunan kada kuri'a. to ya me za ku yi da su a halin yanzu eh yanzu tun da mun tabbatar cewa wannan bayan da mutane suke yada jita-jita ba ne za mu saka wa masu shi su ci gaba da tafiyansu. Wani dan siyasa da ya ganewa idan dunansa yadda aka sauke akwatunan domin tantance su ya yi bayani kamar haka a tattaunawa mu da shi. sunana nasir ibrahim darazo sakatare na kwamiti na watsa labarai na jam'iyyar apc na jihar bauchi e to gaskiya abin da ya sa muke ga wannan yanayi kuma muka hankarta akan wannan kaya saboda bai wuce sati guda ba kenan da shugaban zabe na kasa a tahiru jega da ig shugaban 'yan sanda na kasa suke magana za a tsaya a yi zaɓe bisa ka'ida kuma za su bi kayan zabe sau da kafa sai ga wannan kayan zaɓe ne kuma na inec ne akwatunan su kuma cikin dare zai taso daga lagos ya biyo karamar hukumar da aka zo aka kama wannan kaya shi yasa muka ce mu mu yadda da wannan kaya ba dole a biyo kana a bude a ga koda menene saboda menene bai kamata a ce hukumar zabe za ta fara raba koda menene sungullata na zabe ba bata sanar da al'umman ƙasa gaba ɗaya ba shin za ta fara raba akwatunan zaɓenta za ta kai jihohi ko wani abu kaga yana da kyau a demokaradiyya ta sanarwa mutane in babu wani almundahana ko babu wani abu amma haka kawai mu ga kayan zaɓe ana yawo da shi cikin dare. me kuke so a yi da wannan akwatuna a halin yanzu. muna so jami'an tsaro da hukuma su bincika me yasa a tayar jiga shugaban zaɓe na ƙasa ya fidda wannan kaya ya fara raba shi bai sanar da hukuma jami'an tsaro ba bai kuma sanarwa ba sauran jam'iyyu daban-daban kaga shine ba za mu zargi hukumar zaɓe ba. Tuni dai hukumar 'yan sandan ta danka akwatunan hannun jami'an hukumar INEC da ke Bauchi domin su kai su Gombe. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ni tsoro Allah sarki kan nan tsoro na lamin mugunta. Gargaɗe mai gina Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad bar mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda gwamnatin ƙasar ke yankurin samarwa matasa ayyukan yi a maraɗi ga Sha'ib Mani. Rukunai uku ne ɗauko daga kokowa da zaman kashe wando ga matasa tsafta da kuma kare muhalli ya sa haɗin gwiwar ma'aikatar kare gandun daji da ma'aikatar da'ira ɗin samun kuɗaɗe miliyan tasa'in kuɗaɗen sefa domin gyara maraɗi fes-fes ayyukan sharar kwalta da tsantar leda idan aka diba matsalolin da leda ke kawowa ga muhalli ya zuwa lafiyar dabbobi da mata dan adam tsarin da gwamnati ta hiddo a fadin kasa tun ranar goma ga watan nuwamba da ya gabata kwamandan muhammad lawali hami na ma'aikatar kare ganin daji a da'irar birnin maradi ya soma da cewa saboda mu samu a tsaftace mayan garuruwan nan ko hito daga wata ƙasa ko daga wani gari ya zo ya iska garin maradi tsaf babu leda nan babu shara nan kaga akwai waɗansu mutane da ke ɗauka haddan ba ita musu su kai wurin shara yaran nan su zidda hadarin da ke wurin nan dabban nan ba san rashin lahir ta kashe ta ba al'ummar da kenan kewaye su shaƙi wannan ciwo na wannan dabba ya je ta ga mutane kun ga inda bana ta yi ruwan da ke faduwa wannan wurin zidda sharan nan ya zama to wuri ne inda sabro ke kyankyasa kai ba sabro ba hawa ta ta tana iya tashi daga wurin nan kuma yara na yawo ruwa na yawo suna zuwa suna haduwa wajen inda ake sha kaga abin nan ta ba sakan mutum za ta bi mata da yara saboda yawanci duk su ne ke zanna ba su aikin komi sam yan koyar nashi ya je sai bon hacin na shinkawa na haci ya kai gida ya yan watanni yana ci wani kuma ina shi ya samu diyan shi su samu ka hamma mai gida kin ana bashi wannan tsari ya kawo dakile zaman kashe wando ga matasa kamar zakan mata ga duka kilo ɗaya sukan samu kudade dala arba'in na sefa tarin leda da matasan suka tsinto ya sa yin damba da talauci a birane zuwa karkara ga wata mata mai suna hadiza da ta tafo daga garin fura girki alhamdulillah da a nasu ɓangare, kungiyoyin furanfula irin su mppdh na ta bakin muhammadu isa Kakwanda, ya bayyana cewa wannan abin alfahari ne ga matasa amma a ɗauki matakan kare lafiyarsu. Wannan abu ne eh, mai kyau. Eh, sai dai eh, wata illa kaɗan wadda muka gani ciki kamar za mu ba da shi shine na cewa wa'annan mutane wa'anda ke tsinta wannan lidodi ya kamata a ɗauki wasu matakai kuma na kare lahiyarsu su ma da kansu. Saboda kun san da tsintar leda abu ne wanda mutum za ya shiga cikin dauɗa kenan ya kamata a ce kamar dispositif wannan abu wanda ake ce na wanke hannuwa ya kamata a ce yana kusa in suka zo kawowa sadda za a ba su dan abin da aka tanadar masu in suka kare ya kamata daga nan kai tsaye ya zamanto sun wanke hannuwansu sun tsaftace jikinsu dangance da shiga cikin wannan sharawa da suka yi kuma a dan diba wajen dan alawus din da aka ce za a basu dan samu a dan kara wani abu tunda abu ne lalle wanda za a dan rage zaman banza ga matasa da sauransu. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. Madalla a gaye da sha'ai bumani kar a manta na tare ne da sashen hausa na murya Amurka a Washington DC agogon mu karfe goma ne yanzu na safe da mintuna goma sha biyar. Bari kuma mu taɓa ƙananan sana'o'i inda wakilin murya Amurka Baraka Bashir ta hira da mai sayar da fura. A cikin hirar ne ta bayyana mana yadda suke gudanar da wannan sana'a nasu ga yadda hiranmu ta kasance. Suna na Hauwa gidaɗo. To sana'ar me kuke yi? Sana'ar fura da nono. in muka wannan muka da yanda ake yin furan din muka gaggara shi sai mu zo mu dama shi mu zuba nono a ciki mu sa irin mu sa dan kwakwan nan a ciki hakan nan da inibi kenan sai mu zuba a cikin roba sai mu dinga siyar da shi a cewar ta sana'a dai sa'a a yau mun samu zantawa da wata mace mai sana'ar salon da kuma butik na sayar da kayayyakin yara da ma manya ta bayyana mana yadda ta fara wannan sana'a ta ta ga yadda hiramu ta kasance da ita sunanta hassana murshid mecece sana'ar ki ina da salon amma ba salon kawai ba ne. akwai inda ake sayar da cosmetics kayan kwalliya ban da salin din ana yin kayan kwalliya ana gyaran fuska gyaran jiki sannan ana sai da kayan yara maza mata akwai butik sannan nan gaba muna son mu sa jim duka dai to me ya ja hankalinki kika fara wannan sana'a mm, abin da ya ja hankali na na farko ina son zama mai dogaro da kaina ina sana'a kaina sannan kuma sana'a ce da na ga ina so kuma abubuwan da ake amfani da shi ne a yanzu ma 'yan mata kwalliya dai ba a barin shi kayan sa ba yadda za ka yi ka to na ga abin da zai iya sa zai iya zaman kaina da shi in ce in sha haka dai kimanin shekara nawa kenan kina wannan sana'a yanzu na yi shekara uku da yan kai ina yi to menene burin ki dangane da wannan sana'ar da kike yi mm, buri na akan sana'ar ya zama wanda ba iya Kano ba ma a san da mazaunin sana'ar a santa ko ina kuma ci gaba dai irin wanda mutum ke so a in ka dai ka sa kuɗin ka ka zauna za ka yi aikin kanka to duk shi nake so a kai eh saboda nan gaba abin da ya sa ma nake son a san san shi a nan saboda nan gaba zan sa inda eh, abin da ake kira jim na uh, exercise motsa jiki maza da mata wanda kowanne na da Eh, bangaren sa mata daban maza daban in kana son abu ya wuce iya garin da kake kana son ya zama plc ko limited duk yayin da ya zama limited ya zama kamfani kenan kana son ya zama kamfani wanda ko ina ma za a santa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria rayuwa a duniya a bar tsoro ce nina kyakkyawan asali a waiwai tsatso sai a duba kamala nina labarin nutsuwa a duba natija nina halayyar dan adam nakaltar hali nina labarin soyayya a tana ga iyaye nina Madalla da Baraka Bashir yanzu kuma ga Grace da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kuwa shirin bishara. Har yanzu muna tare da Mrs. Fasisa Yawa, shugabar kungiyar zumuntar mata Plateau DCC, wadda wakiliyarmu Zainab Babaji ta mana hira da ita wajen wani bukin taron waƙoƙi da kungiyar ta shirya a Jos, ta kuma bayyana manufar taron. Mun saba yin wannan shirin kowace shekara domin mun lura a tsakaninmu, in kusan rabin eh, membobinmu gwamraye ne to kuma akwai cikin gwamraye ɗinnan nan da yawa cikinsu ba su da abin yi kuma mazan sun mutu sun bar su da 'ya'ya ba taimako to 'yan shekarun baya mukan yi sai mu tattara mukan tattara abinci ne da su sabulai da su man shafawa da su magi da su wane ne sai mu rarraba musu sai mun ga kai wannan ba zai biya bukata ba domin kowane shekara aka basu kin basu abinci za su ci zai kare amma da shike kuma muna da ƙananan 'yan mata wanda sun sun zama gwamraye waɗansu yara yara biyu wata ma yaro ɗaya ne kuma ba wai ta makarantar ba ba tana da kasuwancin ba sai muka ce wannan shekaran ya kamata mu bude wani asusu na musamman wanda na ɗaya idan akwai gwamruwa da mun ga za ta iya ta je ta kara ilimi ko kuma na irin na vocational koyin aikin hannu sai mu biya mata ta je ta koyi aikin hannun nan idan allah ya huwace sai mu samo mata abin da in ta koyi salon ne a samo mata kayan salon din idan ma tailoring ne mu samo mata kamar keken ɗinki din kin ga in ta dawo za ta iya ta biya bukatan kanta da na 'ya'yanta na biyu muka ce idan da zai yiwu in mun samu irin gwamnati ne suna da 'ya'ya masu ilimi suna kokari suna kwazo a makaranta amma ba hanyar biyan kuɗin makaranta sai mu taimaka musu ko da scholarship don mu sponsorin yaran nan su je su ci gaba da karatu na uku din muka ce kamar waɗansu gwamraye din da suna kasuwanci amma hannun bai kai ba kila sai mu ɗan basu hannun jari dan abu kaɗan domin su bunkasa jarinsu wannan muna tunanin mu yi kamar revolving loan ne in muka bayar in ta samu cin gaba ta mai da bashi sai a ba wata kuma to abubuwa guda uku kenan da, da muka, muka kafa wannan asusu din domin taimaka wa gwamnati domin kin lura gaskiya in muka je tarurrukan mu muka ce gwamnati su tashi abin yakan ba da tsoro domin kusan rubin matan da ke tarurrukan mu gwamnati ne kuma kananan yara abin bai to amma wannan matan cikin birni ne kawai ko kuma ta yaya mata gauraye da ke karkara za su amfana eto eh wannan namu na jos dcc ne kadai yana ganin ita kungiyarmu na kasa baki daya tana tunanin yin wani abu haka to idan kungiyarmu ta kasa ta yi tunanin abu haka wannan zai taba kowace gwamruwa amma wanda mu muka yi a jos nan mata na jos dcc ne kadai. to daga ƙarshe ko kira da wani ƙarin bayani ko jawabi masu mata gargaɗi wanda za ki yi musu eto eh mu mata ya kamata mu yi la'akari domin lokaci ya wuce da mace za ta zauna haka wai tana jiran namiji komi ya kawo ya kawo ya kamata mu ma mu yi tanadi domin abubuwan da ke faruwa yanzu in kika lura mazanmu ne ana yawan kakkashewa kamar su boko haram dinan da sauransu maza ne ke tafiya ko da shike yanzu ma ba a barin matan amma galibin masu tafiyan mazan ne and then ko ciwo ma mazan ne mazan suna tafiya a fast lane so su su sukan fi mu mutuwa din so lokaci ya wuce da mace za ta naɗe hannu ta zauna ki yi abin da zai taimake ki tun mijinki yana nan ke ma kiya iya ki taimaka mishi ko ma kina da miji din ki taimaka mishi a gida domin rayuwa yanzu yana da wahala na biyu mata kuma mu lura da yadda muke duban iyalanmu musamman 'ya'ya idan mun tallafi 'ya'yanmu a cikin hanyar ubangiji ina ganin ba za mu samu damuwa da yawa da yaran mu kamar yadda muke samuwa su damuwa irin na goskolo da damuwan shiga amrobri da damuwan dai rashin jin yara idan mun tarbiyyar da 'ya'yanmu a hanyar da ya kamata yaran nan ba za su girma su ba mu ciwon kai ba littafi a misalai sura 22 aya 6 yana ce mana mu koya da 'ya'yanmu a hanyar da ya kamata idan suka yi girma kuma ba za su manta da shi ba tun yaro na karami kika koya mishi komin ya zai samu abokane wannan shuki ne kin riga kin ya zuciyar ɗanki ko yarki ba za su manta da shi ba saboda haka ina mai cewa mata mu yi la'akari na karshe kuma mata haɗin kai yana da kyau kada mace ta yi zama ita kaɗai ba da wannan ya wuce da ake ce wai wai zumuntan mata wai wurin gulma ne to ina tabbatarwa mata yayin gulma ya wuce zumuntan mata yana taimakawa ne sosai ga rayuwarmu da a cikin zaman gidajenmu da kuma abubuwan da ya kamata mu yi domin mu taimaki gidajenmu da mu da kanmu za mu samu ginuwa kuma a cikin ruhaniya mukan haɗu mu yi addu'o'i sabili da juna mu yi addu'o'i kuma sabili da kasanmu to mun gane ubangiji yana jin addu'o'i in ba haka ba ina ji da kasanan da ya riga ya wargaje amma domin addu'o'in da mata ke yi da kuma masu bi ke yi muna nan tare kamar Najeriya. Haka yake, to Allah ƙara ba mu zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Nan kuma za mu sallama da Mrs. Fasisa Yawa, shugaban zumunta mata Plateau DCC. yanzu a madadinta da kuma mu zainab babaji da ta mana hira da ita sai kuma josel murzan da ta daidaita sautin shirin alheri ke fatan za a kirsimeti lafiya bari salamar allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom Madala a gaida Grace da wannan shiri na bishara. yanzu kuma ga ɗan wannan yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago ba haka ake ba ba ta ga rago to ba. himma ba ta ga raga to duk barkuce da ake yi himma ba ta ga rago babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na mara amurka a washington dc kowace laraba a shirin rana kuma yana baku labarin 'yan afirka masu taka gani a kasashen waje To la yanzu agogon mu karfe goma da mintuna 25 ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC bari mai da ku wajen Grace za ta bamu takaitattun labaran duniya. shugaban amurka barack obama ya yi allah wadai da harin gaba da gaba da aka kai wa waɗansu 'yan sandan birnin new york biyu da rana tsaka suna zaune a cikin motar su jiya asabar shugaba obama wanda yake hutu a hawaii ya ce waɗannan gwarzayen ba za su koma gida ga ƙaunatattunsu ba yau babu kuma dalilin haka jami'an 'yan sandan biyu wenjen liu da rafael ramos suna zaune ne a cikin motarsa ta 'yan sanda a unguwar bedford a brooklyn lokacin da wani mutum dan shekaru 28 mai suna ismail brinsley ya je ya same su ya bude musu wuta daga nan kuma ya ruga wata tashar jirgin kasa ya kashe kansa kwamishinan 'yan sanda na birnin new york william bratton ya ce an yi wa mutanen kisan gilla ne ya ce brinsley ya yi waɗansa kalaman kin jinin 'yan sanda masu gauni a hanyar sadarwar intanet amurka ta tura waɗansu mutane hudu da ta tsare a gidan yarin soja da ke guantanamo bay a ƙasar cuba a ƙasarsu zuwa ƙasarsu afghanistan jami'an amurka sun ce an jima da kammala bincike da nufin sakinsu aka kuma tura su gida abin da ya nuna irin karfin gwiwan da ake da ishi ga gwamnatin sabon shugaban ƙasar afghanistan ashraf ghani ofishin jakadancin amurka a kabul ya ce yana da cikakken karfin gwiwa kan gwamnatin afghanistan ta iya shawo kan duk wata barazana da waɗannan mutane ka iya yi da kuma yin tsayin daka wajen ganin an kula da su yadda ya kamata mai da mutanen da aka tsare su dai shine na baya-bayan nan a jerin sakewa mutanen da ake tsare da su matsuguni da ya hada da mutane shida da aka tura zuwa Uruguay cikin wannan watan inda za a tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira. An kashe waɗansu jami'an 'yan sanda bakwai a wani lardi da ke arewacin Afghanistan lokacin da mayaka suka kai hari inda suke binciken ababen hawa. Jami'an 'yan sandan a lardin Jaswan sun ce an kuma raunata waɗansu 'yan sanda biyar a harin da aka kai jiya da daddare. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Masu kada kuri'a a Tunisia suna zaben shugaban ƙasarsu na farko da babu tsangwama a wani zaben fidda gwani da ake gani a matsayin wata gagarumar ci gaba a yunkurin ƙasar na komawa mulkin demokuraɗiyya. Kuri'ar da ake kadawa yau Lahadi ita ce mataki na ƙarshe a shirin kafa gwamnati tun bayan boren juya juya halin da aka gudana a ƙasashen larabawa da dama da ya sanadin hamɓare gwamnatin shugaba Zane El Abedin Ben Ali. To madalla takaitattun labaran kenan daga wajen Grace mun gode jama. Shirin namu abin da da kenan baki ɗaya yau sai kuma goban Allah ya sa kai mu zamu dawo da wani sabon shirin. Gaisuwa fata alheri da ta yi murna ga kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Titus Alams da mai ɗakin sa Habibatu domin ɗaurin auren yarsu Doris da angonta Solomon Saman. Allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Yanzu a madadin Grace da ta kawo mana labaran duniya. da Yemi Obajimi wanda ya haɗa sauti ba da umarni sai injiniyan Greg Burns ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC nake cewa salamu alaikum sai anjima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.